Rukuni na farko na barayin da 'yan sanda suka gabatar wa manema labarai a wannan Alhamis shine wanda ke kunshe da 'yan fashi masu kai farmaki da ranar iri-iri a kamfanonin aika sakonnin kuɗaɗe wato agence de transfer. Jami'in hulɗa da jama'a komisar Abu Muntari shine kakakin hukumar 'yan sanda na ƙasa. An samu kama mutum biyar daga cikin waɗannan shidda ɗin to mutum na ɗaya kuma ana neman shi. Abin da aka sata cikin wannan hari da aka kai da bindiga miliyan 23 da 'yan kai da kuma saluloli da kwamfuta su ne kamfanonin nan al'izza benif da nita da zaina kuma wani bakon al'amarin da 'yan sanda suka bankaɗo shi ne na amfani da yara ƙanana domin zambatar bayan allah a biranen maraɗi da ya mai wannan gungu ya kumshi matasa 23 waɗanda shekarunsu takwas ne zuwa goma sha bakwai waɗanda kuma mayan nasu su hudu ne shugabannin da jihar maraɗi ne sun ka cinto waɗannan yara sun ka taho da sunan ya mai domin sata to su ma an samu an sa hannu gare su nan unguwar dar salam yau haye da wata uku suke na suna wannan aiki sun yi wajen sata wajen kashi 34 25 a cikin garin yamai da sauran kuma kan hanya da maraɗi zakkuwa nan yamai saluloli na suka sata da kuma wani abinci hakan ga da kuɗi daga cikin waɗanda dubansu ta cika a wannan karan har da masu damfara ta hanyar yanar gizo waɗanda suka yi nasarar kutsawa cikin manhajojin kamfanonin sadarwa na wayar tafi da gidanka. idan sun ka samu sa hannu cikin kwakwalwar kamfani idan nan suka dubar da suka jan kuɗi su aika ga lambobin su kuma kuɗin sai su aika su ƙasaisan waje kamar togo burkina faso benin dubai da kuma yawanci cote d'ivoire an samu kama mutum biyar daga cikinsu uku 'yan ƙasar waje ne abinda ya salwanta cikin wannan aiki da suka aikata miliyan 318 da da jikka 715 da tamma biyu. A ƙarshe 'yan sanda sun gabatar da wani mutumin da ya amfani da wannan lokaci na fama da annobar corona don damfarar matasa masu neman aikin yi. Yana sa mutane suna aiko mai takardun ɗaukar aiki kuma da kuɗi na aje takardun. Ana aiko mishi takardun ta fannin kamfanoni masu na zarga-zarga su kuma kuɗi da aka aiko mai ta kamfanoni masu waɗanda aka amfani da su wajen aika kuɗi. Wajen aje waɗannan takardu misali kana iya ka biya jikka goma har zuwa jikka ashirin da biyar to mutum ashirin da tara sun ka fada cikin wannan tarkon nashi to shi ma an samu an sa hannu gare shi hukumar 'yan sanda ta gargaɗi jama'a ta yi takatsantsan a wannan lokaci na yawaitar ayyukan 'yan damfara da na 'yan takife sannan ta ja hankulan iyaye su kula da tarbiyyar yara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar